ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. bismillahir Rahmanir Rahim Auren Shehu kashi na goma sha tara Ba dan ina nufin kanna kai kogi wani ya gane min ki ba, wallahi da can zan kai ki na ga ƙarshen taurin kunne. Cewar Usman yana mai ƙara mayar da Zainab cikin garwa. wace har lokacin yunkurin tashi take hannayensa biyu ya sa a kafaɗata yayin da yake daɗa zaune da ita a cikin ruwan Allah ya isa mugu a zalimi ba zan yi wankan ba jikinka konawa jikina ke mallaki na ce haka Allah ya tsara shi yasa duk lalacewar ki baki bada budurcin ki ga wani ba tas ta ɗauke shi da mari maimakon ta tunzura shi sai ma ya sakar mata murmushi yayin da ya saki kafaɗarta yana faɗin ko iya bata taɓa kai hannunta fuskata ba abu amma na miki uzuri domin yau kin bani abin da ban taɓa tsammanin zan samu daga gare ki ba. Duk da ta ƙarfi na karɓa, amma hakan ma na gode, Allah ya miki albarka. Allah ya isa! Zainab ta sake katse cikin kuka da ihu. Hakan ya sa Usman ficewa yana mata dariyar mugunta. Bayan fitar Usman Zainab ta ɗan samu nutsuwa har ta fara jin daɗin ruwan. Da burin kwatarwa kanta ‘yanci ta haƙura ta cire kayanta, ta yi wanka tana kuka. Sosai ta wanke jikinta tana mai fatan wanke dauɗa haɗa jiki da ta da Usman. zanen da ya aje mata daga waje ta janyo ta ɗaura bayan ta gama ɗaure jikinta ta yi wankan tsarki ko da ta fito bata gan shi ba sai ta yi maza ta shige ciki kayanta mai dauɗa ta saka tana mai watsi da kayan sakin da Usman ya aje mata wajen karfe uku aka aiko yara da ƙwarayen abinci Zainab na kalla ga baƙin yunwa tana ji amma bakin ciki ya sa ta kasa buɗe ƙwararen bari ma ta san abin da ke ciki haka ta wuni ita kaɗai Dan tana firgita duk sanda shanu suka yi kuka har ta saba da jin kokensu. su da la'asar sakali ya dawo ya dadda ta zaune ba ci ba sha yana mai duban kwararen da gani ko buɗe su ba a ba ya furta ala azumi kike da masa banza yana mai gyara tsaiwa ce to ai azumin ne na karya shi ɗaza abu ki kiran ki ki ci abinci ba zan ci abincin ba ina ruwanka da cin abinci na ni kuwa nake da ruwa idan har biki cikin ƙoshi ba ina zaki samu damar bani na. usman ya bata amsa yana mata murmushin mugunta hakan ba ƙaramin tunzura ta yi ba A fasace ta ce, Ka sake ka ƙara zuwa kusa da ni sai na lahanta ka Usman. Zuwa kusa da ke ko yanzu na fara, haƙi na sai kin bani, kuma ni bana son ragowar mace, na fi son mace mai kuzari. Dole ki ci abinci, ko ko na ɗura miki ta ƙarfi da yaji. Haka nan dai, abin da ka iya kenan, sai ka yi mu gani ai. Na baki minti talatin kacal, matuƙar na da biki ci abincin ba, to ki kuka da kanki. Cewar Usman yayin da ya fice bar Zainab tana bambami. Ko da ya koma bayan minti talatin da ya ce, ba ta ci abincin ba kamar yadda ya ce zai mata ɗore haka ya cafko ta cikin kokawa ya matse kafafunta cikin nasa yayin da ya ɗaure ta biyu ta baya da wani ɗan kyalle kunin da iyalla ta aiko mata shi ya shiga ɗura mata ta ƙarfi da yaji zainab ta datse bakin ta ƙi buɗewa bare ma ya samu ya shiga bakin nata ganin haka usman ya sa hannu ya riƙe hancinta yadda ba za ta iya numfashi ba matakar ba ta buɗe baki ba da wuya ta wuya sai gashi ta buɗe bakin ya saurin ɗura mata cikin ƙoƙarin numfashi kunin ya shige makoshinta har ta kusa ƙwarewa amma usman bai saurara mata ba haka sai da ta kusan shanye rabin kunin sannan allah ya ba ta iko ta sanya dukkanin ƙarfinta ta kuɓa da ƙwarya da ƙirjinta nan kan tabar ma kunin ya malale Bon kunin ya yi da kallo kafin ya dawo da kallonsa kan fuskarta wadda ta yi shaɓe-shaɓe da hawaye ya bi bakinta da ya dumu-dumu da kunin har ya gangara zuwa wuyanta da kallo bata ankara ba sai gani ta ya fara lashe kunin daga bakinta yana ƙoƙarin sauka har wuyanta. Zainab ta saki wata ƙara tana faɗin Allah ya isa, Allah ya isa ban yafe ba, Allah ya isa, wallahi sai Allah ya saka mu, maye, maye kawai. Sai da ya lashe kunun nan tsaf, sannan ya sake ta ba tare da ya kunce mata hannun ba. Cikin akwatinta ya buɗe ya ɗauko doguwar riga da bonshot. Ganin ya sunku yana goge kunun da ya zube akan tabarma, cikin haki Zainab ta fita, wai kai wani irin azalimi ne? Tufa ta kamar tsimma? Wallahi sai na sa an ɗaure ka. Bari in samu in fita daga dajin nan. Ka kuka da kanka Usman. sai da ya gama gyara wajen tsaf zainab tana ji tana gani ya watsa kayan waje sannan ya kunce ta a hankali ya furta tunda wannan rayuwar kika zaɓa ni ma ita na fi so abu ki ci gaba da taurin kunne ni ma kuma ba zan fasa aikata miki sa raina akan ki ba ki sani daga ni sai ke anan ihun ka banza ne gwara ma ki saduda akwai Allah Allah ne zai mun maganin ka cewar Zainab cikin mayar da martani Usman na murmushi ya furta ashe kin san akwai Allah abu shiru ta masa yayin da take dubansa cike da tsana Shake ranta ko alwashin ramuwar gayya take ɗauka akan Usman, ko da ku za ta rasa ranta ta dalilin haka. Rahila kuwa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta saci hanya zuwa neman mijinta tanko. Har ta fara fudda rai sai gashi zauna a inda Usman ya masa mararraba da ragar shehu. San bai mamakin ganin ta ba. Dama tun kafin su iso sun shirya Usman. Sun san zai iya hana tanko zaman ragar. Da haka suka yi da Rahila ta yi musu leƙen asiri. Haka kuma da ta samu ta hanyar tunkuɓe Usman ta fito ta nemi tanko. Cikin rawar jiki ta kwashe komai ta faɗa wa Tanko. Cike da jin daɗi Tanko ya ce biri ya yi kama da mutum. Ni na ga soyayyar ka a cikin idanun Usman. Ko shakka babu Usman ya kasance mai rauni a kanta. Haka kuma daga gani 'yar masu daula da ɗaukaka ce. Lalle kuwa za mu jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya rahila. Kin yi aiki mai kyau, ina alfahari da ke. Jin yabo daga bakin mijinta daɗi ya cika rahila. Ba su sallama ba sai da ta masa alƙawarin cika masa burinsa. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya. Usman da Zainab na zaman doya da manja har tsawon kwanaki uku. Haka kuma bai mayar da ita cikin ahalinsa ba, sai ma kwaso nasa kayan da ya yi. Nan suka zauna daga shi sai ita a gidan gona. A iya kwanakin nan da suka yi tare, Zainab ta gano wasu ɗabi'u na Usman da ya sanya san bata jin wani wari ko makamancin shi a tare da shi. Na farko dai Usman mai yawan asuwaki ne. Ya yi koyi da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce ba dan kana takura al'ummata ba, da na ce su dinga asuwaki da sanda za su yi alwala. Haka Usman yake, shi yasa ko da yaushe bakinsa yake wasai haka kuma yake da fararen haƙwara bayan wannan duk da ba a raba hammata usman da gashi san bata taɓa ji tana bugawa ba ta sha gani yana shafa wani farin abu kamar gari a hammatar tashi dusan da 'yan tsokana tashi suka tashi ya zaɓi ya sa kaya a gabanta sai daga baya ta gano ashe alimin yake shafawa har ita ma ta fara fakar idanun shi tana dan shafawa batun kamannin usman kuwa bugun zuciya tana karuwa duk sanda ta ga usman ba rawani har ta kai tana gujewa kallonsa musamman idan bai da riga a jikinsa. Randa ta cika kwana hudu ne ta tashi da zazzaɓi. Hankalin Usman ba ƙaramin tashi yi ba, musamman yadda ya ga tana rawar ɗari. Dota wurin kan Zainab sai da ta yi laushi. Cutar ta mata mugun cafka, da hada rashin cin abinci da take yi. Hata wanki shi ya mata a ranar. Rigan nan ta saƙi ya saka mata, tare da rufa mata zani. Kafin ya shiga daji neman magani. Cikin ƙanƙanin lokaci ya samo maganin da suke sha duk sanda suke masassara. Iyalla ya ba ta dafa masa tare da jarkanwa. aka haɗa da abinci aka kai gidan gona inda usman ke ta kai kawo don zama ma kasa waye kamar yadda ta saba masa gardama yau ɗin ma da kirai samu ta ci abincin da aka aiko musu shinkafa ce da mai da yaji sai da ya ga ta ɗanci sannan ya fara ƙoƙarin bata magani nan ma sai da ya da gaske ta sha aje ƙwarin maganin yayi yayin da ya jawo ta ƙirjinsa ya rungume yadda ya ji ta yi lamo ba tare da ta yi yunƙurin ƙwatar kanta ba ya tabbatar Usman Zainab na jin jiki. Cikin raɗa ya furta ya zan yi da ke ne abu, duk da na so na gana miki azaba abu na kasa abu kin cutar da ni amma ga shi kin shiga raina ya zan yi da ke abu ka rabu da ni na mutu ko kuwa kamar da ni inda ka ɗauko ni cewar zainab daga can ƙasan maƙogaro usman ya daɗa rungume ta kamar wanda zai mayar da ita jikinsa ya furta ba zan iya ko ɗaya daga cikinsu ba abu ba zan iya rabuwa da ke ba jan haka zainab ta fara ƙoƙarin cire jikinta daga nashi hakan ya sa shi ƙara riƙo ta sosai yana shafa bayan ta ce shi. ni da ke bamu mu taɓa samun kusanci mai cike da nutsuwa ba irin na yau. Ki kwanta kawai abu, ki yi shiru abinki, idan kin samu sauƙi za mu tattauna. Allah ya baki lafiya. Karo na farko da Zainab ta bi umarninsa cikin kwanciyar hankali. Tana mai rintsa idanu ta yi kwanciyarta a jikinsa, har bacci ya sace ta. A hankali ya kwanta da ita tare da yi mata matashi da ɗaya daga cikin ƙullar rawaninsa. Ya mata addu'a ya tofe ta. Cikin san ɗakar ya tashe ta ya wuce fada da niyyar sauraron ƙorafe-ƙorafen jama'a ragar shehu kafin Zainab ta tashi. bai yi cikakken minti ashirin da tafiya ba kukan ɗaya daga cikin shanun gonar da damu zainab har ya kai ta ga farkawa duk wanda ya saurari yadda Sani yake kuka dole ya gane tana cikin azaba dan zainab na iya jurewa a tunaninta usman na tare da shanun har ta kasa ta fito don ta ci karo da abin da bata taɓa gani ba tun da ta zo duniya ba ga bil adama ba bare dabba saniya ce ke kai kawo ta baro cikin 'yan uwanta shanu zuwa farfajiyar bukka dosan da ta taka ɗaya biyu sai ta tsaya tana mai fitar da sauti yayin da wani farin abu ke ƙoƙarin fitowa daga jikinta. Gana haka Zainab ta ja da baya a tsorace, har tana shirin rugawa. Dole dai jikinta ba hannu daɗi take ji sosai ba. Kiran sunan Usman ta dinga yi bilhaƙi, yayin da ta dinga duba loko da saƙo na cikin gidan gonar, amma babu Usman babu alamarsa. Jaki na rawa ta ƙara dawa ga saniyar. Sai sannan ta gane wannan farin abu mai yauƙi-yauƙi, ba komai bane face ɗan saniya da ke ƙoƙarin fitowa. Saniyar nan dai naƙuda take. Hankalin Zainab daɗa tashi, musamman yadda ta ga wajen na ƙara buɗewa duk sanda saniyar ta ɗan tsaya tare da durƙusawa da ƙafafunta na baya. Can kuma sai ta tashi ta ci gaba da takawa. Da ke dabba ce, ciwon da take bai hana ta cin ciyawa ba duk sanda ta zo gifta ta gabanta. Kamar yadda saniyar ke kuka, haka Zainab ke taya ta. Sannan ita ma bata fasa safa da marwa ba, tana mai bin sawun saniyar. Usman da ke tafi tun kafin ya iso gidan gonar da ke jiyo kukan saniyar. Tsoron sakar ta cutar da Zainab, hakan ya sa ya ɗan ƙaraso da gudu. Za kafansa gidan ya daidai da lokacin da saniya ta durƙusa da kafafunta na baya kamar mai shirin zama ƙasa ta ya 'yar saniyarta akan idanun Zainab. Idanun Usman kan Zainab. Tashin hankalin da take ciki bai ɓoye kyawun halittarta ba. Don ko Usman zai iya rantsewa dan da ya zo duniya bai taɓa ganin ba fulatar da kayan saƙi ya mata kyau ba kamar yadda ya wa Zainab. Rigar ta saukar mata har ciki. Abin ku da mai hips sai zanin ya zauna mata a ƙugu ya mata cip cip. Abu, Usman ya kira sunanta cikin wani irin yanayi. hakan ya sa Zainab juyawa da sauri dan san bata lura da shigowarsa ba saboda idananta na kan saniyar nan da ke kokarin lashe abin da ta haifa ganin shi yasa ta nufe shi da gudu tana kuka ta shige jikinsa hakan yasa Usman rintsa idanu kanta kan kirjinsa yayin da ta rike shigam take faɗin haihuwa ta a gabana ta haihu wallahi ta haihu Usman na mai shafa bayanta cikin rarashi ya ƙarfin halin furta yi shiru bar kuka abu kin ga baki da lafiya ai ta riga ta haihu ni ma kin ga wata rana haka zaki haifo mini mai kama da ke ai da sauri ta zare jikinta daga nashi cike da tsiwa ta furta Allah ya sawake da na haihu da kai gwara cikin da na sanin furcin da ya ja masa rage jin daɗi ya furta dan Allah karki karasa kin ga dai muna da mai jego bai kamata mu ta hayaniya a gaban yar jinjira ba bari na taimaka musu Amsar da Zainab ta bashi kenan yayin da ya wuce ta yana mata dariyar ƙeta sai da ya cire rigar sakinsa da rawani ya rage daga shi sai dogon wando sannan ya shiga taimaka saniyar Bini bini sai ya kama Zainab da ke zaune akan kujera a tsakar gidan daga gefe tana satar kallonsa. Da sun haɗa ido sai ta yi saurin kau da kai gefe. Cikin ranta mamakin kyau da kyawun sura irin na Usman take. Lallai Usman ya isa wannan kalmar taman. Don kuwa da a ce wayeye ne, da Zainab ta yi alfahari da shi. Duk abin da take mafarki na kyawun ɗa namiji, Usman na da shi. Gaba ɗaya sai shi mata duk wani kyawun sudes da take gani. Sai dai Usman ƙauyanci ya masa kanta. Ina ma a ɗauki wayewar sudes a ba Usman. Cewar Zainab a cikin ranta, Gaba ɗaya ta shiga da cikin tunani, sai tsinta idanunta ta a cikin na Usman. Hakan ya sa ta kawar da kai cike da jin kunya. Usman na murmushin jin daɗin yadda matar tasa take satar kallonsa, ya ce babu komai abu, ki kalle ni da kyau. Ai ni mijinki ne. Jira nake ki shirya na fara biyan bashin sadakin da na mora. Cike da jin kunyar ya kama ta a karo na farko Zainab ta nemi amsar da za ta bashi ta rasa. sai ta tsinci kanta tana mai tambayar mace ce ko namiji cikin rashin fahimta abin da take tambaya ce mai fa abin da ta haifa mace ce ko namiji Oh, mace ce, ya ba ta amsa a takaice yayin da yake duban ‘yar jaririyar saniyar, har lokacin saniyar na lasar a bata. Wani suna za a sa mata? Zainab ta ƙara tambaya zuciyarta ɗaya. Usman na mai dara ya ba ta amsa, har wani suna na musamman ake saka a dabba? Kai, wani abu sai ‘yan birni. To wani suna kike so a saka mata? Halitta, cewar Zainab kai tsaye, yadda ta faɗa da iya gaskiyarta da kuma yadda ta yi mursisi da fuska ne sanya Usman fashewa da dariya mai ƙarfi har yana jefa kai baya yadda yake dariya ya sa zainab yin dariya sai ga su duka biyun suna dariya har usman ya kare tasa zainab bata daina ba tsabagen nata na muguntar da ta ga yan saniya ta mata kama da ta halitta tsayawa usman ya yana kallonta cike da sha'awa yadda fara'a ke yi wa zainab kyau dan da yake bai taba ganin ta cikin annashuwa haka ba ko da ta ankare da kallon da yake mata nan take ta tsuke fuska usman na murmushi ce fara'a na miki kyau abu masha Allah kina da kyau shiru ne ya biyo baya na dan wani lokaci kafin daga bisani ya gyara murya ce Allah sarki halitta mace ce ta gari mai tsoron Allah wani irin bakin kishi ya taso ya tunnuke kirjin Zainab musamman da ta ji Usman ya kara da daraja ta wuce a sawa saniya sunanta ki bari idan kika haifar min ya a saka mata halitta aikin banza aikin wofi to da kasan ita kake so aida ka faɗa wa dadi da bai kuskuren aura maka macen da ba ta garba kaga ita ba ma sai ka sato ta ba amma kai kum aka ɗaura min auren masifa ka rabo ni da uwata da 'yan uwana da wayewa da makaranta ka kawo ni duhun daji bayan ka san na tsane ka ran da na fara ganin ka na tsane ka har wata mace ta gari me yasa baka aure ta ba Allah ya isa wallahi ta wuce cike da sauri gudun kar hawayen da ke idanunta su kunyata ta su zubo a gaban Usman cike da mamakin me ya faɗa har ya tunzura ta haka ya bi ta da kallo dan san bai kawo a ransa kishi ne Zainab kuwa zubewa ta yi akan tabarma ta sha kukanta wato ko a ƙauyen ma sai halitta ta ɗaga mata hankali tana can Saudiya tare da nata mijin amma ga Usman anan yana ta yabanta. Usman kuwa nan yi zamansa, sai da ya killace saniyarsa tsaf, har ya samu karama ta fara shan nono, sannan ya nufi buka ɗauke da miyar fura da aka aiko masa bayan Zainab ta shige ciki. Ko da ya shiga aji ƙwarya ya yi a gefe ba tare da ya tanka mata ba. Yana ƙoƙarin sa riga ya ga ta ja ƙwarya da kanta, ta buɗe ta fara shan fura. Cike da mamaki ya ce, Yau kuma yunwa ake ji abu. Na ga alama so kake ka kashe ni, gwara na ci na ƙoshi ko na samu damar yaƙar Cewar Zainab yayin da take haɗiyar farar da ko siga babu ta ƙarfi da yaji take sha bai ba ta amsa ba sai da ya sa rigarsa tsaf ya zo ya zauna kusa da ita hakan ya sa ta matsa da sauri gudun karsa haɗa jiki sai a sannan lura da idanunta da ya jazir da alama kuka ta sha bai tambaye ta dalili ba ya kai hannu goshinta domin ya ji ko zafin jikin nata ya ƙara raguwa dan ɗazu da ta rungume shi bai ji zafin sosai ba da sauri ta bige hannunsa tana mai ƙoƙarin kwaɗa mai ludayi ya janye hannun tare da faɗin na zaci ai mutuwa kike so ki me kika ce ya faɗa cikin ƙoƙarin tuno kalaman zainab ya ƙara da yawwa kashe ni ko na kashe kaina zainab ta masa banza ta ci gaba da shan farata har ya fita da ran za ta ƙara tanka masa sai ji ta ce wannan wani irin rayuwa ne a ce babu asibiti yanzu wannan dabba ce ta haihu fa ina ga mutum muna da ungozoma ya ba ta amsa a takaice cikin rashin gamsuwa zainab ta furta idan kuma haihuwa ta zo da tangarɗa fa Ungozoma ta iya tiyata ne? Sauran rashin lafiyar ina ake duba mutum bare a san cutar da ke damun shi a bashi magani. Shiru Usman ya mata yayin da yake tuno haihuwar cangwai da ta zo da tangarɗa har ta kai ga rasa ranta. Haka ma wasu kirgagu da ba zai iya mantawa ba. Daga bisani ya ce Abu, "Mm?" ta bashi amsa baki cike da fura. Ya jikinki? Da sauki, wannan maganin da ka bani ya taimaka min. Usman yana gida kai ya ce kenan muna da magani mai kyau ko? Muna shiga dawo mu samu Allah ya ba mu ilimin sarrafa shi, kamar yadda 'yan birni suke sarrafawa ne dai ba mu iya ba. Shi yasa nake mana kwaɗayin siyasar tallafin riga da shugaban ƙasa ke son kawowa. Riga settlement policy? Zainab ta tambaya. Ya girgiza kai tare da faɗin haka na ji ana ce masa a turance. Allah ya sa dai ba zagin mu kuke ba. Zainab na mai murmusawa yayin da ta rufe ƙwarya fura tana ƙoƙarin aje ludayi Usman ya karɓe. Ya ja ƙwaryar gabansa. Maimakon ya ɗona sa ludayin sai ya ƙi da nata ludayin ya fara sha. yana mai saita daidai inda Zainab ɗin ta sa a nata bakin. Ita kanta Zainab ta lura da hakan, don kuwa ta ji wani irin yar har tafin ƙafarta. Shiru ne ya biyo baya, kafin daga bisani Usman ya ce, Abu, ina neman alfarma. Me zai hana kina dan koyar da yaran rigan nan boko? Gidan fa, na ce ka mai da ni gida. Zainab ta katse shi cikin bambami. Kai ya girgiza mata alamar a'a ba tare da ya tanka ba. Tashi ta za ta fita, har ta kai kofa sai ta sake dawa ta ce da shi dajin nan ba su iya Hausa ba, kuma ba sa ji. ni kuma bana jin fulatanci ban iya ba ta kake so na koyar da su jan haka ya sa usman kwarewa tana kallon sai ya karaci tarinsa babu ko sannu bayan da ya gama ya dago yana dubanta bakinsa kunshe da dariyar mugunta ce karki damu ai da na ce musu daga yau kun iya hausa kawai zaki ji suna yi yadda da yi da fuskarta tana kallon sa yasa ya kasa daurewa sai gashi yana dariya sosai hakan ne ya kara tunzura ta ta furta na daɗe ban ga azalimi irin ka ba usman ta fice cike da fushi Usman kuwa bai daina kyakyacewa ba. Sai da Zainab ta kwana uku tana jinya sama-sama sannan ta samu sauki. Wata ranar Lahadi da safe, Usman na shirin tafiya fadar Shehu. Zainab ta ce da shi ta amince, za ta koyar da yaran ragasa. Jumiyya yana mamakin amincewarta, don kuwa san bai zato ba. Cike da mamakin yadda Zainab ta canza masa, ya ce da ita bari idan ya dawo sai su magana. Ko da ya da ya ƙara tambayar ta, ta jaddada masa eh da gaske take. Usman ya yi murna kwarai. sai dai duk yadda yake jin daɗin zaman gidan gona daga shi sai zainab a dole ya mai da ita cikin ahalinsa cikin lallami ya shaida mata nan ma mamaki ta bashi don ko nuna masa tai tana maraba da haka dama ta gaji da zaman kadaici dusan da ya fita hakanan take zama daga ita sai shanu sai tsuntsaye usman bai mayar da zainab ba sai da ya tabbatar ya gina mata banɗaki na kara ita kadai duk da dai shi ma ɗin ba masai gare shi ba sai dai duk sanda tutu ya matsa mata shi da kansa yake raka ta daji ba usman ba Hatta su iyala sun yi mamakin sauyin da suka gani ta tare da Zainab. Haka kuma Usman ya bada umarnin a dinga yi wa Zainab Hausa. Hakan ya bata damar koya yara har ma da manya karatu. Matasa maza ne dai Usman ya hana, saboda kishin karsa na kalle masa Zainab. Dusan da wani daga cikin 'yar gaya wa Zainab Hausa, sai ranta ya soso. Wato da gaske dai sun iya Hausar, kawai mugunta ya sa ba sa kula ta. Ta sha alwashin saka Usman daidai da yadda ya mata, ta hanyar da bai taɓa tsammani ba. Inda kowa kenan nan da Zainab, rakiba da Rahila ko bakin ciki ne mai zuciyarsu. Musamman Rahila, wacce ta riga da ta yi wa mijinta tanko alƙawarin kawo ƙarshen Usman ta hanyar Zainab, da kuma samun damar shafke ita kanta Zainab ɗin hankali kwance. Ga shi dai yadda ta so ta ɗan keɓe da Zainab ɗin ko ta ɗan zige ta, abin ya gagara. Babban tashin hankalinta shine yadda Usman ke nan nan da Zainab. Babu wanda bai lura da yadda ya canza ba, walwalar shi ta ƙaru. Haka ma yawan zaman shi cikin gida Sotari sai ya faki lokacin da Zainab za ta koyar da yara karatu, sai ya kirkiri wani aikin da zai iya zama da shi a tsakar gidan yadda shi ma zai samu ya dan tsinci darasin yana so ya ce ta koyar da shi amma yana tsoron harshen Zainab haka rayuwa ta ci gaba har tsawon sati biyu riga shehu kaf magana Zainab ce a bakin su domin kuwa jinsu take a jiki sosai hakan yasa Usman fara sakin jiki da ita dole dai har lokacin ta ƙi da ya fara biyan bashin sadakinta dosan da ya zo da batun ta tashi sai karatu ya fara sauke nauyi sai ta ce bacci take ji tabɗeja